A yanzu haka dai wasu matasa da ke aiki a ƙarƙashin shirin nan na cire tallafin man fetur wato shuwafi da yawansu ya kai dubu ɗaya da ɗari biyar sun shiga cikin halin tangaririya a jihar Niger. Matasan dai sun ce a halin yanzu ba su san makomarsu ba, domin kuwa watanni bakwai kenan ba a ba su ko sisi na albashinsu ba a jihar Niger, duk kuwa da cewa suna gudanar da aikin da aka sanya su a ƙarƙashin shirin na shuwafi. Dama dai tsohuwar gwamnatin da ta gabata ne ta ɗauke su aiki, suna gudanar da ayyuka daban-daban. kamar su duba gari da kula da cinkoson ababen hawa akan titi da kuma kula da gandun daji. To amma a yanzu matasan sun ce an bar su suna tangaririya hannu rabbana. Isa Abubakar Batsa shine shugaban tawagar matasan da suka same mu a ofishinmu cikin wani yanayi na galabaita. A kowane wata ya kamata su dinga ba mu dubu goma sha biyar biyar ne kowane mutum ɗaya mu. So kuma tun da suka muka fara tun June 1st da 2013 har zuwa ya October 2014 suka stopin payment so har yanzu mun ji su shiru yanzu uh, ku nawa ne kuke da wannan matsala to yanzu mu gurin eh, mu gurin matasa 1500 ne to kun tattauna da su shugabannin ku kafin haka mun tattauna sosai da su guraren su biyar ma muka zauna da su mm. alkawari suke mana ba sa cikawa shi yasa muka zo fito yanzu in akwai yadda za a yi a taimaka mana jama'a su taimaka mana su taya mu domin akwai marayu da suke karkashin wasu mu yanzu da suke wa'ala. To sabuwar gwamnatin jihar Niger dai ta ce ta san da wannan matsala amma gaskiyar lamari shine suna fama da baƙin talauci in ji sakataren yada labaran gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba. In shi suka turo kuɗi sai mu biya su kuɗin su haifo, tun da bashi ne suke bin gwamnati. Amma ku yanzu me matsayin ku akan program ɗin na shi gaba ɗaya? Matsayin mu shine gwamnati ba kuɗi ma. Shi kuma ba na jihar ba ne, na federal government ne. Yanzu su watanni bakwai da suke bi bashi ya za a yi da shi? To za mu duba mu gani. za a duba a checking records watanni bakwai ɗin ne kuma nawa ne a halin da ake ciki kuma gwamnatin jihar Niger ta sauke shugabannin riko na ƙananan hukumomin jihar Niger guda ashirin da biyar, inda ta mai gurbin su da shugabannin ma'aikata na ƙananan hukumomin wato DPM kakakin gwamnan jihar Dr. Ibrahim Doba ya ce za su yi zaɓe nan da watanni uku masu zuwa Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. An Ba da Mun basu da Allah, mun basu da Allah.